albishirinku dala fa ya faɗi ma'ana dala ya yi rugu-rugu a kasuwa me yasa muka fi samun labarin tashin dala fiye da labarin saukarsa kwanakin baya bana manta kusan a fara azumi dala ya yi wani irin tashin da sai da ya kusan rufe dubu biyu don sai da ya kai dubu ɗaya da tara da wani abu ina jin zai wahala kawo social media baka ga wani ya yi postin ya yi magana akan tashin dala ba da tashin farashin abinci da sauran abubuwanmu na amfani ne yau da kullum a duk sanda dala ya tashi abubuwan amfani abubuwan abinci har abubuwan da muke ganin ba su da alaka da dala kamar kayan abinci da ake noma a gida sukan tashi amma me yasa a duk sanda kuma Allah ya kawo sauki dala ta sauka mutane ba sa saukewa dala fa ya sauka fa da akalla naira 700 fa akan yanda ya kara a baya menene ya sauka a bangaren ku menene ya sauka kasuwannin mu ni dai a sani na duk abin da ya haura din yana nan a haka muka ci gaba da siya har zuwa yau wannan rana muna 17 ga watan Ramadan menene ya sauka a bangaren ku menene kuma bai sauka bai kenan a wannan farashin sannan a ina wannan matsalar take idan dala ya hau a ƙara kaya idan dala ya sauka a ki sauke kaya sai a bar mu mu ci gaba da tafiya da kaya a haka muna shan wahala a haka ya kamata fa mu zama masu adalci a tsakanin mu idan an idan daga kaya ne saboda tashin dala ya kamata idan an sauke kaya kuma kaya a da su farashin da ya kamata a sai da su a daidai wannan lokaci mu karan kanmu fa matsalolin kanmu da kanmu ne ba iya gwamnati ce matsalar mu ba saboda ba mu ci gajin tausayin junan mu ba mu kara wa kaya kuɗi saboda tashin dala kuma mu ki saukewa mu ci gaba da barin 'yan uwanmu talakawa muna ci gaba da shan wahala muna sayan kaya da tsada ya kamata fa mu zamo adalai wallahi dala ta yi rugu-rugu irin ta lalace sosai wanda fatan mu kenan ta sauka tunda tana tsawala mana rayuwa ina yi kowa da kuwa fatan alkhairi Allah ubangiji ya amshe ba mu ya kamata a gyara duk wanda ya san cewa wani abu ya sauka inda yake ya faɗa mana a waje kaza abu kaza ya sauka da farashinsa sa kaza ne yanzu ya dawo kaza wala Allah mu koma can da yi musu ciniki مع السلامة